Eh, muka je muka yi tauri eh. muka kashe mutum tsakani da Allah haka ne haka ne bari ka wani bari ka ce na kiyar garma ba a kisa eh. mun je mun ta kashe mutum to gaci ba kushe menene take mu je lafiya garaya an kana jin ci ma kushe garaya kenan kai sai ka zama mai kala kala kai kai ka ya bace nan ya zama mai kala kala eh eh kwa to ba mai tafiya ba sunan ka ba sunan ka ma'amidi ma ma'amidi ma ma'amidi ma to ya sunan wancan kuma suna na haƙilu amma cali shine uban wasa da sanar cali mm. me ne sunanka suna na malam zumudi ai ka cancanci ba sai an faɗi ba da ai da kawai ai da gare buri ya kama da mutum ni ko dama in aka yi farauta kaje an kama eh kaura idan ma farauta aka kaje an wahala kaura je <laughs> eh Allah mai kiyaye kashi amin kuma Allah mai kiyaye mu kashi amin ka Adana Muhammad wace ne? Halanu ina ma'akuba. Tana kawai tana kawai har yanzu bata dawo ba. sarkin borin mutanen kaduna kwarai kuwa faɗi da babban murya dan kwa a kira mana dauda lamba alhaji dauda lamba mun koma gwamnati alhaji dauda dan mutanen damba eh, bauchi ba yana jin kan mun koma bauchi ganga ta koma kasar bauchi wani ga dafi malam a kira mana shi zafi ba abi ashe ta gaban ka kowa bi ta gaban ka yau zai kone mala alaji rabo a tsine wa rabo Allah tsine wa rabo amin ina rabo rabo ya raba ma uwa ta yabo kai kai akan wannan gidan nake zaji ne a nan nake yabon mu ilaha illallah kai la ilaha illallah kai oyan kaga aljannan nan ga miki kai kai kai kai zai miki ko よっ mu kalandiri a kawo kalandiri za a sha wuta jiki dare dan mu bale ha ga ta ruwar jawa sai uwar kare ce tinga jalali ta ku sha wuta ku sha bulali ne ku bani nan ina kallon ku ga sun fara aikin ne hattara. dai yan gwangwali hatara yan babu dan Allah ku ja da baya da baya Allah ya kawo da batir Allah ya kawo da Kora ba ya ci kasuwa ya koma wata barbu. Hai! ne wuta ne ku rike allagora eh, eh, eh ne ni ni sigara eh, Ina ma'akuba. Tana kawai tana kawai har yanzu bata dawo ba. Sarkin bora mutanen Kaduna. Kwarai kuwa faɗi da babban murya nan ba. Bala a kira mana dauda nan ba. Alhaji dauda nan Alhaji dauda nan Yana jin kawai ko ma bauchi. Thank you. dole wuce wasa ka wuta sarkin bori wargaji da kai da sarkin bori kaura yanzu wa wani wuta yanzu za ku kalli wuta a sami samun kwaya ne don jikin shi yanzu kai da kai ka taya mu wasan da zuko kai da ko zo zo kayi rawa ba ta zu kayi rawa ta zu shafa jiki shafa jiki shafa jikin shi shafa jikin shafa shafa shafa shafa shafa shafa shafa shafa shafa ka yaro kwaso albarka kwaso albarka shafa shafa shafa a fuska ka eh, eh, ka a fuska ka shafa ga karanta saki shi ke yaro buka zai a saka ka ciki da wuta saki da ta ka da kai kana kallo ina zuwa kai ina zuwa kai ke da nan muhammad wa ke da gobe kallon me ina makuba tana kawai tana kawai har yanzu bata dawo ba sarkin borin mutanen kaduna kwarai kuwa faɗi da babban murya dan kwan ba duba za na kaza gaba sai wanda ya sha wuta jikin shi ya ɓore waske dai na muhammad waske dai haladu ila ma Na mai ganga? Mai ganga ya gudu. Ya tafi? Ya gudu, mai ganga ya gudu. Mai ganga ya gudu? Ya gudu. to ya fi mu hankali a ba shi dai da hankali za ka ce ne ma wallahi tallahi da bota mi anan ya eh. to baka bari gaban ko a samu a gaba na ci gaba irin da muka je muka yi mutum duk irin da muka je mu mu ce nan ba mu zama sanadiyar alkhairin mutane ba sai kuma mu zama sanadiyar ajalin to ka sani ko mu samu a gaba babu samun da zamu ni ba zan iya yawo da kai ba salamu alaikum sai an jima ka ba za ka yi iya ba zan iya yawo da kai ba salamu alaikum to shi ke sai an jima sai an jima sai an jima an ah, ni na koma garin mu na koma garin mu salamu alaikum sai an jima a ni ba zai iya yawo kai da ba ku da gari ba ku da gari alhaji bala kwangila ya kore ka wai zuzu hudu wai zu ai da kace zuzu hudu ha to nawa ne <laughs> yaro ya zuga ma hannu kana wani zuzu hudu ne ka ji shashashar kai ba karen mu da huhu bane to ba kwa kallo ne amma wallahi tallahi ka san Allah ni hudu na gani eh hudu da hannu ba hudu na hannu ba wani ya sha talo min kafata oh, oh. wani ya rike min kori na <laughs> wani ya harbe kaga wani da ya nufi na nan dina ya samu min kan hanta ta ya samu shaf ku dole ne za ku kalla eh. to wanda ya dake na hanta ta ma shi na faji ba wani na tsaye ba Allah Allah kuwa yau <laughs> ba wani wanda ya ke ka lokacin ma da na dauke ka baka sani ba wai su su ya su ga ma hannu kada wani su su hudu ne su huda ina menene abin yi abokina na fuskanci duk abin da ya shafi na karfi ba iya za kai ba mm, ba za ka iya ba ka ce ka gano ni a ah, na gano ka Allah ah. <laughs> sunan wata safana duke ke eh, kai na da je abu shabullo to baraka ka ji wallahi tun eh. ina dan karami na yace a huce zan ci in dai abu na karfi ne to to to ni ban babu ne oh, ni kuma to yanzu tunda Allah ka zo na can eh. ba mu shawara me da me wa abin da yake akwai eh shiga duniya idan aiki ya samu daidai naka ka yi ko in taya ka mu ko kuma mai yi gaba daya Allah Allah wallahi muje abin da za a yi kenan ato yo yo cikin banza bazai ta da hankalin karuwa ba kai da nake ma. Hey! da za ka tafi police station daga cikin tsoro lafiya yan bashi ne a'a to mai gidanka yana eh, bai wasu masu wasa da macije suka zo bakin kasuwa sun sa makarin na macije a wanda ya sa rai shi ya mutu shi ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haji yasa kom here yasa madan da kake ka samu sajin yana waje masu abinci yasa ku je da shi bakin kasuwa akwai maciji wai aka samu wannan kaninsa ya mutu ya tsare shi mutu da shi ku zauri ku zauri fa yasa ne ayi wasan ko? anan waje yalla anan ne kuma suka kashe dan wanka anan waje aka wasan su kashe a daidai ne ya kashe dan na dan wanshi dan sai kashe mutum magana dan wanshi kana dan shi officer with black knife sorry sir nan ne aka kashe ai anan ne ya labai akai hello sir eh ina jin ka mun zo babu kowa a guri empty ka kuce babu wani kama cikin su yes sir Uh, sai dai mun tambayi wani mutum wanda abudin ya faru da dan uwan shi a shi yana gurin kuma yanzu haka an ce sun bai gari sun tafi kasina sun tafi na kasina strep kasina kun tabbatar kuna da garanti cewa sun tafi can domin kusa na daga na su da ko'ina suna sa eh, gaskiya ne suna kasana ka sa wani ke so da kai maza ku je gida ku shirya eh ku wuce ka tana din ni zan muku bukin daga nan da zarar ku zo sha Allah ba wata matsala an baka okay sa duk inda suke duk inda suke ku bi su aka tana duk lungu lungu mu ji labarin aka tana ku bi su to to to to to cikin nasa direct command daga nan katsina straight straight mu jiya shi gida yesu katsina ke kada kada samu damu duk da za a bi maka hakin abun da ya maka mu za mu bi maka za mu kama su za mu agokata su kuza i will discriminate am discatacata everybody zai kama su zai to duka kaji ko amma abu dai na so yanzu guri ka taimako da ne ah, ka gaya mini sunayen su da yanayin kala-kala jikinsu bai na tambaya an ce mun su uku ne dai akwai ƙaura mhm. akwai wargaji akwai zumuɗi da ƙaura da zumuɗi kansu ɗaya ne sai su da eh. ok shi wargaji kuma wargaji shine babba a cikin su shine kakkarfa shi an faɗi kenan shine wanda zaka yi arrest yallaɓai ka san wargaji kuwa ka wargaji din ka ni kuma zai kaura din shi kama kaura din shine kirmi ba eh. okay mi a gwararsa shikenan kada kada it's an order i give you order ba na tunomi shawara ka bani ita ka gaba gaji ka kama kama kora magana ka Allah ba ya taimaka za a kada ka to ya kuri ya kuri za a bari je bari je police station thank you. Ha, uh, Menene kuma? me kuma kake son ka gaya mun da baka gaya mutum daga ciki akwai da yawa a saboda ana yaki nan kina ji ko mm. zai yi yiwuwa na fita ki yau zai yi yiwuwa dawo yau idan na kama abun da na je kama idan bai kama ba zai yi gobe zai yi jibi zai yi gobe zai yi kwana eni berkete yiwuwa da Allah ya yi na kama saboda ba za ta wunan gidan ba sai na kama abun da na tafi je kama kina ji ko I have something to grab akwai abin da na son grab sai na kama shi zan dauna so idan e ka di shiru to bin kama ba kenan mm. so ba ka kudi da yawa da za yi cefin idan masala ya tashi ne kudi iso na la wannan dubu da idan masala na e yunwa ya tashi idan mm. e masala na ruwa ya tashi idan masala na rashin lafiya ya tashi duka wani abu ya tashi ya nan gidan ka yi kuma ka rubuta kaji saboda in barin gare si tun bai ka rubuta abin da ka kashe ba bai za ka kashe dubu da in kwana goma da biyar ne da goma ne mana mana yi ko me ka yayi a ciki za a cikin wannan ya duwa ciki kuma ka rubuta saboda kada ka siya magi bai ka rubuta ba ka ce mun ka siya magi bonya ta ba salamu alaikum aha a officer aha officer sir eh. na shiryo aha aha sorry eh, a rika tara takarda magi in an bari aje takarda ne ha a rika aje takarda ne kuma eh aha ka shirya ko an zuba ta gas a cikin jaka an zuba yalla saboda za a rika bulai zuba ta akwai ta gas a ciki thank you very much and officer ha corporal na sha gaya maka wannan ka rika kula always dress like a real nigerian police look at you yes, sir. shekara goma sha goma da uku kana aiki amma all every day look at your clock take care Uh, I'm going to ah, ah, say no. wallahi malam sun kashe shi wa ka kashe gane na ne wallahi suwaye <laughs> wasu masu wasa da wuka ne wallahi to ka je police station mana phone <laughs> bai ku taimaka min don Allah <laughs> wallahi suwaye wani wallahi da kaura da wani da wani mai kalangu yalla bai don Allah da kaura da wani da wani mai yi mai ganga wallahi dekora kora wallahi da da eh suna suki su ne wallahi ina da suki wallahi sun haka a taimaka yalla hello hello yanzu a banza mara su zo su wato wato wato no na riga na yi waya a eh, police headquarter na kano cewa za su aje mana sassan su hello sir sun karu sun fi da yawa fa yanzu su kai su mutu bayani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma sun kare kashe mutu a nan Kano da wuka baba Jinaju haba sajent duk inda sha-sha yake kai kawo sha-sha yaya za a yi kuna kuna kuna barin eh, masu laifi suna aikata laifi kuna barin suna gudu ba dole a dinga samun masu laifi ba yanzu a ba labari su gudu zaria zaria kuma na wanda kaduna state no abin da ke so da kai yanzu wuce kaduna kafin su aiwatar da wani mummunan wani abu za su yi aikatarwa su aiki su yi faru aka sa Allah bai ku taimaka Oh, dabu wahala for the Dabu wahala for ko ka kirka ko karka ko mana. ifa dai kana miki da kana magana kana Allah ka bari Allah ka bari da mu ga da me shi abu da mu da bai zo mu je Allah Allah ku taimaka wa Allah sun kashe na ce ƙaura ta baka je gidan sarkin ba amma da maduri ba wani gidan sarkin ba ba wani sarkin gidan malam maduri ya ya mutu za kai ya ya mutu ka san ya mutu ka san Allah eh da ka sauko min kaho eh ina ji ta samu kai ciki na eh. amma sai na Allah gaura wallahi a tare da mun ne gaura sannu gaura da ka je gidan sarkin ba amma da maduri da kaje ina da sakwata ce eh. sakwata mun ya hawan kaho ko eh a sakwato ga hida da ajali da mu mutu ko ba kai ka mutu to mu canja ina da ni shimka

Kano ciko. Ina ne? Akwai mutum uku. Eh akwai. Kano ne? Eh, eh Kano ne. Kano ne. Eh to bismillah. Kano ne Har ya gyara alal zai hau. Kai da zaka zauna nan. A'a. Wannan fasinja riba sakadanci. Kano Kano Kano Kano. eh malam kano ne kano ne ko malam ne eh bismillah bismillah ah, akwai wuri eh akwai wuri bismillah alhaji kano kano kano kano kano kano ciko kano ciko kano kano kano saura mutum biyu kano kano kano kano ciko kano ne kano kano kano kano kano kano kano kano kano kano kano kano kano kano Kano ne, Kano ne, Kano ne. Kano, Kano, Kano, Kano. Oga zan bi su ku kauce. Kai ma bar wajen da sauri mana. direba da Allah zan yi fitsari in an samu wuri dan akwai nan haba bawan Allah yaya mota ga kananan yara da mata a ciki amma babu wani magana sai kai bayan muna gaggawa mu je mu juyo wannan tsaye tsayen bata lokaci ne su wa yaran ka duba wannan mata kana ta waye yaran ka dube ni da kyau waye ka girma Allah baka hakuri wa ka girma a nan gurin ya hakuri wa ka girma a motar nan ko da ka gani dan karami ya hakuri malam hakuri ko ma dai rigima ce zaka yi eh. ai kowa da ruwansa da bai na ruwan ta mata yanzu kai ba fitsari zai ba a shi excuse me direba ya lana da tsari na ima excuse stop direba hakim oga malam mu ma muna jin fitsarin fa nan lalura ne fa malam oga oga yi fakin mun ɗebo yan wutar ciki lalura ne malam bude mana they do always they pay kuma baka biya mata kuɗi ba baka san ku da sauri akwai abin da mu kama a gaba to ya aka ku kula hankali kuna bacci mahaukata ina wannan yan sanda da kusa da mu yawa wallahi tallahi a musu ke nema duk garin da muka je sun je kai dan Allah Allah kuwa kasa kasa da Allah ai shi ya ce ka daga mun sai ka ce tarki tun je suka duk ba ka tsinnan babu tun daga gumma suke mun fani kaura kaura to kaura kai shi da muke da shi yace mun wai mu suke nema yanzu akwai bindiga cikin da kasu eh. da tiya gas da alshashi in suka gama mu an yi su oda su cire mana kafafuwa kuma su kai mu wa idza ma tala'u kace baki ya dauke ni ni ba san abin da ake ai kana cewa eh? na ji kana cewa hitsari kake ji Allah ya farkar da ni ai mu koma kawai mu koma a cire mana kafafuwa ai ma kucin ina ne mu koma eh, mu ce baban wannan ya mutu kawai Allah shi kenan baba ya mutu dan ko da ai kuna tando yake kwashi da haka ne wannan gaskiya ne bashe da ku bashe da ku eh hakuri ya hakuri eh kaso sai. sosai eh! haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri lafiya ya haƙuri ba Allah lafiya mutu ya mutu ya haƙuri yanzu mun je fitsari eh. aka bugo masa waya dama ya bar babansa ba lafiya daga jigawa aka ce ubansa ya mutu kuma shi yake kula da gida mamana ne ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sanni fa mamana ne ya mutu mace ce ta baku a'a baban wannan ne ya rasu aka yi labai mahaifin shi wannan din to abu za yi eh. ku shiga mata kan za ku wanda mu koma makoki eh! kai Allah ba da hakuri kai hakuri ah. za koma eh. Allah ba da hakuri Allah ji Allah ba da hakuri Allah ba da hakuri to ga ga wannan to eh

conductor Eh, ranka dade. Tun da ala sa mun shigo mun zo kan. Eh. Kafin mu shiga cikin Gedala, za je ni daidai gurin da za a shiga police station. Oh ba. zaka je Benfe. Nan shen kwata. Eh. To yanzu kaga mu da yake rimu asibiti za mu wuce. Eh. Wannan babban round din na gaba. Kana ji ko ranka dade? Eh. Wannan babban round din a nan za mu ajiye ku. Sai ku samu masu babura dan a wanda zai kai ku hannun Benfe din. nan za a samu data nan za a samu masu babura wanda za a can yawa daidai office na yabo nan fa commissioner sanda a kai commissioner mai zafi <laughs> eh nan za a kai tambari yabo <laughs> eh. office din nan eh nan aiki a Kano ah. an muku transfer nan za ku ah, aiki ba da ni na zo nan ne zai kama su kora a ko yan wasa da su za su zo nan Kano kafin su zo na so maza report ina samu na ga matan bari yabo eh. ya bani directive zai je ma za a kama mai wasa da kura da zumudi kaura ba sun sauka ba sun sauka nan sun sauka na inda muka tsaya wa fitsari eh. inda za a yi fitsarin da eh. ba shi ne wanda ka ba kuɗin mota ba wanda aka ce babansa ya mutu ai kaura ne da mutum suna baka gamu ba yo ni na san za kama su ka yi lai ban sani ba ala au you be arrested ya zaka sa sauke shi a baya back back

hello sir eh, Allah ya taimaka yau mun kasu <laughs> thank you very much my boys shi da yake fari da ku wallahi to mu kama su ku kai su police yar gwada eh nan Kano ina saba su zo mu bai su nuna su fi mu ayo ah to yanzu suna ina saboda sun shere tun kafin kama su suna ina Eh, science dai eh, muna ci gaba da bincike har sai mun samu labarin da su gudu to ku yi mata ina ina sauraron good result eh okay to da kare da sai mu dawa turawa su ko mu zai mu dan huta sa san ba sai na mu sorry sa Thank you, thank you. Thank you all. Jigawa, jigawa, jigawa, kudu. wai tare ba zan zo ah! na gaban ta lalace nan ma kofa kaga fama nake da ita ai mota da ka samu ya ita kike kike ita ikon Allah yanzu za ku je mai da ko ah, wallahi ta haka to shigo shigo za ka je ko? Eh, sha Allah, Sha Allah. sumaila kuma sumaila la ku kenan a ah, kware ku ai mun hanga bar sumaila <laughs> eh a ah, a ah, sumaila da sama ya sauka tebarin koma gida in noma gaskiya ne an sauka ba nan ba ba nan ne a eh. ni mutumin sumaila ne okay oh. ina yan wanka kuma ya daga gane fuska na ba na yan wanka ina zumudi da wargaji ina wargaji da zumudi Maza ina wargar yan waka mun gama guje-gujen naku za ka san kaka abu